daidai da sha hudu ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shi ne kasar na ɗari da tamanin da biyar daga cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin zazil ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykh al-islam rahmatullahi alayh wannan littafi na zadul ma'ad Mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa littafin komai da ruwanka ne dangane da al'adun manzon Allah sallallahu alaihi da na addini da manhajin rayuwarsa da yadda yake gudanar da dukkan al'amuransa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar makka don ya aiki hajji Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna cikin fasulla wanda ibn qayyim yake mana karatu akan jihadi da yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mana doguwar mukaddima game da falalar jihadi da tsare-tsaren shi da nau'o'insa da makamantan abubuwa irin wannan sannan yazo ya fara bayani akan zaman makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a ciki tun bayan fara wahayi da irin tangarta da kafirai suka nemi su kawo wa addinin musulunci ya mana bayani akan su wane ne ma suka fara musulunta a inda ya kawo maganganu akan mutane guda akwai khadijatu bintul khuwairi radiyallahu anha uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai babban sahabi kuma aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu sannan akwai kuma babban sahabi kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwansa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai kuma Zaid bin Haritha wanda bararran bawa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waɗannan guda hudu su ne sahabban da aka samu riwayoyi suna bayyana cewa su ne farkon musulunta ganin wannan sai muka ce a wancan lokacin Allah ya so darasi na gaba za mu ɗan ƙakuro bayanai kan tarjaman waɗannan sahabbai daga cikin littattafai na tarihin sahabbai za mu fara karanta 'yan abubuwa sama-sama a tarihin nana khadija radiyallahu anha daga littafin yaru a alalin bala a cikin mujallabi na farko a inda al'imamu zahabi ya mata tarjama a lambar tarjama ta goma sha shida da yake cewa خديجة بنت خويلد بن أسد الأسدية أم المؤمنين والسيدة نساء العالمين في زمانها سننت خديجة ‘yar kuwaili kuwaili ɗan asad uwar muminai ce kuma jagoran matayen zamaninta ummul qasim mahaifiyar alqasim ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnatu kuwaili ibn bin ibn abdul ibn qusay ibn kilab al-qurashiyyah al-asadiyya yar gidan kuwaid waid dan asad asad dan abdul uzza abdul dan qusay shi kuma dan kilab ma'ana sun hade da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin dangantakarsu a cikin qurayshawa ita ba asadiyya ce ummu auladi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi khadija ita ce mahaifiyar kafatanin ƴaƴan manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi wa radiyallahu anha in banda ibrahimu wanda mariya ta yi wa awwalu man amana bihi kuma ita ce farkon wanda ta fara imani kaga shi ma imamu zahabi ya karkata zuwa ga wannan magana kai tsaye cewa khadija ita ce farkon mace ko farkon dan adam da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saddaqahu qabla kulli ahad ta gaskata manzon Allah kafin duk wani mutum ya gaskata shi wa sabatat wa kuma ta kwantar mishi da tashin hankalin da ya shiga ta natsar da shi saboda rudewa da da yadda hankalin shi ya tashi sakamakon wato mala'ika da ya zo a sura da ta firgita shi wa madaddi ila ibni ammiha waraka kuma ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi ta kai shi gun ɗan gidan babbanta gun kazin ɗinta kenan shine warakatu bin nawfal wa manaqibuha jamma zabi ce falalarta tana da yawa wahiya mimman mula minan nisa'i tana daga cikin waɗanda suka cika a cikin mata a cikin hadisi da tace manzo Allah yake cewa kamula minar rijali kafi an samu maza da dama sun cika darajar da ake neman su amma a cikin mata sai ambata yake maryam da asiya da khadija waɗannan su ne waɗanda suka ya ambace su a cikin mata waɗanda suka cika matuƙar da ake nema su kai gari wa kanat aqilatan mace ce mai hankali jalilatan madaukakiya daniyatan mai kula da addini masunatan katangaggiya karimatan mai halin girma min ahalin janna kuma daga cikin ƴan aljanna wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusni alaiha manzon Allah ya kasance yana yi mata yabo yana ziga ta wa yufaddiluha ala sa'iri ummahatil mu'minina yana daga darajar ta fiye da sauran matayen shi wa yubaligu fi ta'zimiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaiwa matuƙa wajen girmama ta bi haythu inna aisha kanat taqulu har ya kai ga aisha tana cewa ma ghiltu min imra'atin ma ghirtu min khadija ban taba yi wata mata kishi irin yadda nayi wa khadija ba min kasarati zikirin nabi sallallahu alaihi wasallama laha saboda yadda manzon Allah yake yawan ambatanta wa min karamatiha alaihi salawatullahi wa salamu alaihi annaha lam yatazawwaj ra'atan qablaha daga cikin darajarta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah bai taba aure ba kafin ita ita ce masu shi ta fari kuma bai yi aure tare da ita ba ya zauna da ita ne ita kadai waja'ahu minha a aulad kuma ta haifa mashi ƴaƴaye da yawa walam yatazawwaj alaiha qattu bai taba mata kishiya ba wala sarra. ila an na haba. kuma bai taba riko da sadaka wato baiwa da zai dinga kwanciya da ita ba har sai da kabila ta tarsu fa wajada li faqadiha yayi bakin ciki sakamakon rasa ta fa innaha kanat ni'mal karim domin ku ta kasance madalla da matar aure abokiyar zama wa kanat tunfiqu alayhi min maliha ta kasance tana ciyar da dukiyarta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bashi kudinta wa yattabi'u huwa sallallahu alaihi wasallama laha manzon Allah kuma yana yin kasuwanci da dukiyarta وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد لا صخب فيه ولا نسب الله سبحانه وتعالى يقول سمع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمت بشارة دون إداء الجنة من قصد نجلاش نجدا لا صخب فيه ولا نسب باب هيانية باب دغمريا باب هيانية a cikin shiga ɗan gida na gilashi domin na tsallakawa ne ba kuma muke karantawa ba malam yace an abi salihin an ibn abbas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha binta 28 sanata ah, daga ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta lokacin shekarar ta 28 wa qala zubair ibn bakkar kanat khadijatu tud'a fil jahiliyyati at-tahira sunan khadijatu ada ana ce mata ne tahira wannan ɗaya daga cikin zintuttuka ne game da shekarun aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kaza a ce kaza in za a iya tunawa a wancan darasin mun yi karatu akan cewa dukkanin maganganun ba su da inganci a isnadance amma dai maganganun ne shahararru a cikin tarihi wallahu a'lam wa ummuha hiya fatimatu bintu za'idat al-amiriyya kanat khadijatu a a awwalan tahta abi halata bin zurarata nittami sunan mahaifiyarta fatima bintu za'ida al'amiriya da can khadija tana auren wani mutum ne mai suna abu hala ibnu zurara at-tamimi thumma khalafa alaiha ba'dahu bayan wannan mijin kuma ta sake auren wani mai suna atiq bin abid bin abdullahi ibn umara bin makhzum wannan shi ma ta aure shi atiq ibn abid thumma ba'dahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala salam sannan bayan kuma wannan ta'awar manzon Allah ya da mun Allah ya tabbata a gare shi mutan gidansa wa ana Aisha anna Khadija tuwfiyat qabla an tufrada as-salah Aisha take ba labarin cewa Khadija ta rasu kafin a ta sallah a wata riwaya ya zo cewa kafin a kafin a kawo hukuncin sallar gawa ne da haka ba a yi mata abinda aka sani na sallar gawa na jana'iza haka yabo a cikin wata riwaya cikakkiya wannan riwaya kuma tana nuni zuwa ga cewa ba a ma fara sallah ba gabaki daya wallahu a'lam wa qila wasu kuma sun ce tuwfiyat fi ramadana wa dufinat bil hajuni an 65 sana ta rasu ne cikin watan ramadan an rufe ta wata makabarta da ake ce ma cikin wurin da ake ce ma al-hajun a bayan garin makka a lokacin shekarar ta 65 qala marwan ibn ibn عن وائل بن داود عن عبد الله البهي قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليه عائشة تكتشوى مزاء الله صلى الله عليه وسلم يا كثيرتي إن يأمت خديجة بايا قدية بايا قدية ديمة يبو لزقة تدباد العبارة wastighfarin laha da yi mata addu'ar Allah ya gafarta mata fa zakaraha yawman wata rana sai ya ambace ta a gabana a gaban Aisha ke fa hamalat min ghayrat sai kishi na ya motsa miji ne da matarsa sai yana labarin wata mata da ya aura a da wacce sai da karasu ne ma ya auri wannan a bisa ɗabi'a sai wannan mata ta ji zafi kuma har ta tanka mishi fa qultu nace laqad awwadaka Allahu min kabirati sin kada ne mu da labarin wannan tsohuwa bayan Allah ya canza maka da wata matashiyar mata tana nufin ita yanzu da kuruciyarta ɗan shekarunta kaɗan me yake nema kuma a jikin wajen da riga ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan zance sai hankalin shi ta shi qala ne ba da labarin yace fara'aituhu gadiba gadaba sai a ga manzon Allah yayi wani fushi da ba a taba gani irin shi uskittu fi khaladi tace sai na ji gaba daya na na na raina kaina khalad shine albal aw alqalb naji a cikin zuciyata ashe na raina kaina ashe da nake tsammanin na kai a wurin shi ban kai ba wa qultu fi nafsi sai nayi maza a cikin zuciyata ina addu'a Allah cewa Allahumma in azhabta ghadaba rasulika anni lam aqud azkurha bisu azkurha bisu ya Allah kamun kamun gafara ya Allah ka cice ni ya Allah idan ka yayi wa manzanka wannan fushin nashi ba zan ƙara ambatan matan nan da mummunan magana ba falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallam maliki. da manzo Allah ya ga hankalinta ya tashi ta yi nadama ta rufe, ta rasa me za yi tana tana nada burin kunya da hauka ake cewa ku tana nada tabarma kunya da hauka tana ta neman me za ta yi ta samu shiga manzo Allah yana da saukin hali yana da tunani da zurfin hankali bibiye mata ko ya ce ya samu dalilin da zai kuta ba qala kawai sai yace kaifa qulti me ma kika ce ya da abin da sauki wallahi laqad amanat bi idh kadzaba lin-nas na rantsa miki da Allah khadija ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kare ta wa awatni idh rafada lin-nas khadija ta rike ni a lokacin da mutane suka guje ni warzuqtu minha alwalada kuma Allah ya bani ƴaƴa ta hannunta wa hurrimtumuhu min ku kuma Allah ya hana ni samun ƴaƴa ta hannunku qalat take fagada waraha alayya biha shahar gari ya waye da sata da yamma sai da aka yi wata guda manzon Allah yana mata tilawa wannan gurin yana kullun yana ji mata cewa Khadija ta ji daraja ta yi mun kaza ta mun kaza mun kaza ko kuma ba ku mun ba sai da aka yi wata ɗaya mun zala tsari salama ba tare da ita maimaita magana ta ba shi kuma yana maimaita mata wannan gorin yana mata wannan fara قال الوافدي خرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين فتوفي أبو طالب وقبله خديجة بشهر وخمسة أيام yace sun fita daga wannan shi'ar na banu hashim inda aka katange su nan sai abu talibin ya rasu khadija ta riga shi rasuwa da wata daya da kwana biyar wa qala al-hakim matat ba'da abi talibin bi thalathati ayyam shi ko hakim yace a a abu talibin ne ya riga rasuwa ita kuma ta rasu bayan kwana uku wallahu a'lam Malai ya gaba da cewa an umarata an abi zur'a sami a aba hurairata ya ku ya ce na ji abu huraira yana cewa a ta jibrilu nabiya sallallahu alaihi wa ala wa sallama faƙala jibrilu ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce hadihi khadijatu atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharab fa idha a atatka faqra alaiha salamu min rabbiha wa ya ce wa sayyidina rasulullahi jibril alaihi salam ga khadija nan ta zo wurinka ta zo maka da wani kwano ko kofi fihi idamu a ciki akwai miya aw ta'amun ko ya ce abinci aw sharabun ko wani abin sha fa idha hiya atatka idan ta iso inda kake faqra alaiha salamu min rabbi wa min ka ce mata Allah yana gaishe ta kuma ni ma jibril ina gaishe ta wa bashirha bi baitin fil jannati ka ce kuma Allah yana mata bishara yana mata albishir da gida da ya tanada mata aljanna min qasabin na gilashi la sakhaba fihi wala nasa babu hayaniya babu ihu aka ce Allah ya mata irin abinda Allah yake yi na jaza'u jaza'an wufaqa alhasanatu bi mithliha ko bi ashri saboda khadija ko a nan duniya a rayuwarta mace ce aka ce na tsatsiya wadda ba ta da hayaniya da ka sai Allah ya mata gida irin wannan a aljanna wanda yake na tsatsiya babu hayaniya a cikin shi muttafaqun ala sihhati malamai sun haɗa kan ingancin wannan bukhari da muslim وعن عبد الله بن جعفر سمعت عليا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وزع الله يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد wa khairu nisa'iha maryamu bintu imran mafi alherin matanta wato matan wannan al'ummar ita ce khadija mafi alkhairin matan al'ummar kirista ko al'umma annabi isa ita ce maryamu bintu imrana mahaifiyar annabi isa alaihi salam wa qala ibn ishaq ibn ishaq yake cewa tataba'at على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب في هلاك أبي طالب وخديجة مصيبوس أبقو من ذن الله جيوى ساكمكو رسول أبو طالب برسول خديجة وكانت خديجة وزيرة صدق خديجة تكتن شوى تؤمين يسكي قوة ميكيمكو شني تقرسيا وهي أقرب إلى قصي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل a wajen dangantaka tana kusa da kusai akan larabawa da mutum daya fiye da manzo Allah sallallahu wa kanat mutamawwilatan ta kasance mata ce attajira fa aradat ala annabi sallallahu alaihi wasallam an ya fi simali ila ash sai ta gabatar da manzon Allah sai cewa ya kudukiyarta ya je kasuwanci kasar sham da kharaja ma'a maulaha maisara suka fita tare da wannan bararren bawa na ta maita falamma kadima yayin da aka isa garin ba'at khariyatu ma ja'a bihi fa'adhafa ya siyar da abin da suka zo da shi ya ninninka kudin faraji bacci tai kwadayin aurensa fa'aradat nafsaha alayhi ta bashi kanta tace ya aure ta fa tazawwajaha ya aure ta wa asdaqaha 20 bakara ya ba ta sadaki wato dabba guda ashe fa'auladahuma fa'auladaha minhu alqasim fa'auladuha minhu alqasim wat-tayyib matu Rubza'an. ƴaƴansa da ta haifa mishi akwai qasim da tsayib da tahir waɗannan duka sun mutu ne suna shan nono wa ruqayya wa zainab wa ummul kulthum wa fatima da kuma mata ruqayya da zainabu da ummu kulsum da fatima dama ɗaya bakwai ta haifa mishi waɗancan maza duka suka mutu suna yara sai kuma waɗannan manya maza mata su ne suka rayu suka gina wannan ya take kisan ne kware da gaske ka kuma kuna cikin littafin abin nan wato cikin sira za ka ji labarin yadda yake dukkanin sauran gaban tarihi wanda suke suna tsawalawa suna ba da labarin yadda abin ya faru mai tara shi ne sai ba da labarin irin abin da ya gani na kwarjini da karamar manzo Allah sallallahu da riko da amanarsa shikenan kuma sai ya kwanta mata a rai ta aiko kawayen da suka zo suka gaya mushi daga baya kuma aka je aka nemi aure a yadda al'ada ta hukunta wannan lokaci kuma aka ɗaura wannan aure da ya albarka kwarai da gaske قالت عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة عائشة تبادل العباري أتكن دوقهم حديثي سوى أبن أكفارا yi wa manzan Allah kare salama shi ne wato mafarki din nan na gaskiya dogon hadisi ila an ƙalat har zuwa inda ta ba da labari daga na akai kaza akai kaza akai kaza fa qala ikra bismi rabbikal ladhi khala malaika yace mishi karatu da sunan ka da ya halitta qalat faraja biha tarjufu bawari bawadir sai dawo da wannan karatu gaba ɗaya naman jikin shi na rawa yana jikin shi na rawa yana yana kaman wato yana da fiba hatta da kala ala khadijata wa qala zammiluni zammiluni hatta zahaba anhu ya shiga gidanta ya ce kulillibe ni har sai da wannan tsoro ya sake shi fa qala mali ya khadija yace me yasa me yasa mene wa akhbara hal khabara ya bata labarin abin da ya gani wa qala yace kad khashitu ala nafsi ina tsoron kai zama aljani ne yake ba ni tsoro fa qalat sam ba haka abin yake ba abshir ina maka albishir fa wallahi la yuhdika Allahu abada wannan shine maganar da ya faɗa baya cewa ta ce bace shi ta kwanta mishi da hankali ta raba shi da tashin hankalin da ke ta ce mishi wallahi Allah ba zai wulakanta ba innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'ibil haqq lalle kai ka kasance kana tare da zumunci kana faɗan gaskiya kana ɗauke wa mutane duk wani damuwa kana taimakon mutane akan gaskiya shine daga nan tashi tafi da shi zuwa gun dan uwanta din can wato warqatu dan nawfal aka ce dama ya riga ya shiga kiristanci tun a dahiliya kuma yana rubuta at-taura da rubutun larabci je suka zauna ya bashi labari ya gaggaya mishi kuma yake ce mishi laqad ja'aka an-namus alladhi kana ya'ti musa wannan babban mala'ika da ke zuwa gun annabi musa shi ne zo gare daga nan kuma ya ce da a ce ni ma zan kasance matashi da za a kore ka da na taimake ka da dai sauran abin da ya faru wannan kisa sananniya ba a jima ba kuma sai waraka ya mutu da sauransu wannan hadisi ne kisa ce sananniya da yan uwa sun san muna dan takaitawa ne a cikin harkokin da muke abubuwan da muke karantowa sai malam ya ci gaba da cewa a can gaba an hammad ibn salama an humayd an abdullah ibn ubayd ibn umaira qala wajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khadijata hatta khushiya alaihi manzon Allah yayi bakin ciki bakin ciki akan mutuwar khadija har aka ji tsoron ko zai samu matsala hatta tazawwaja aisha bai dawo cikin hayyacin shi ba sai da ya aure aisha معمر عن قتادة وأبو جعفر الرازي عن ثابت واللفظ لقتادة عن أنس مرفوعا daga Anas yace daga manzo Allah manzo Allah yake hasbuka lin da alamina arba'u mata hudu sune kadai suka isa ai kwatanci da su a cikin matan duniya sune Maryam da Asiya da Khadija da Fatima kamar da yazo a cikin wata riwaya riwaya shi Anas din الدراوردي عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يشي سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخدته وامرأة فرعون آل شو أغبنن ما تن الجنة bayan Maryamu Fatima da uwarta Khadija da matar Fir'auna Asiya مجارد عن الشعب عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول Kadija ta الله عليه وسلم خجة فتناولتها فقلت أجوز كذا وكذا wannan wata riwaya ta irwar tauci cewa manzo Allah ya ambaci Khadija sai kawai na ne mata yarfe nace wata tsohuwa can da ta shuɗe tun baya wa qad abdalaka Allahu biha khairan minha Allah ya canza maka da abin da ya fika qala ma abdalani Allahu khairan minha a Allah bai canza mu ba laqad amanati hina kafara an-nas wa ashrakatni fi maliha hina haramani an wa ta yi imani da ni sun da kowa ya kasance ta yi tarayya da ni a cikin dukiyarta ta taimake ni san da mutane suke guduna Allah ya azurta ni da ƴaƴa daga gare ta ya haramta mini ƴaƴa daga watanta sai Aisha ta shi qultu wallahi la u'akibuka fiha ba'da yau shi kenan ni ba zan ƙara magana akan ta ba bayan yau wannan shine takaitaccen bayanai daga tarjuma khalida a cikin littafin Sirru a Alamin Dubara wanda a cikin kamar da muka bi al-Imam Az-Zahabi da kanshi ya tabbatar da cewa ita ce farkon musulunta radiyallahu anha sai kuma za mu sake ɗauko tarjama ila yau ta ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda hudu shine abubakar da siddiq amma ba za mu ɗauki tarjama abubakar daga cikin sayarwa alamin dubara ba saboda babu tarjamarsa a cikin littafi imamu zahabi ya musu tarjama su hudu din nan al-khulafa wal arba'a ya musu tarjama ne daban ba a cikin asalin sirru alamin nubala ba a cikin tarihi islam wanda kusan tarjamar tasu su din nan su hudu mujalladi ne guda haka al-imam ibn asakir ne dimashqi a cikin tarihi dimashq yema abubakar da cikin tarjama ne tsayi kware da ita ma ta kai kusan a cikin mujalladi haka akwai malamai da dama da suka rubuce rubuce akan tarjamar sai muka lura cewa wanda ya takaita bayanin takaitacce san gaske shine ibn hajr a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba a lambar tarjama ta 4800 da lamba 20 gashi inda yake cewa Abdullahi ibn Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Tamimi Abu Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sunan shi Abdullahi abdullahi dan usman usman dan amir amir dan amr amr dan ka'ab dan sa'ad dan taymi shi kuma taymi dan murra muratu dan ka'ab dan lu'ay kaji shi ma sun hade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan kaka ka'ab dan lu'ay ba quraishi kuma ba taymi wato jikan taymi dan murra ana mishi alkunya da abubakar da siddiq ibnu abi quhafa baban shi usman shine abu quhafa halifan manzon Allah ɗin nan salawatullahi wa salamuhu ala rasul ummuhu sunan mahaifiyarsa ummul khair salma bint sakhr ibn amir sunan mahaifiyar shi kenan salma bintu sakhr bin amir ibnatu ammi abi wacce da ya ce ga wato babban ubansa wato baban yayi auren zulunci yake wulida ba'da al-sili بسنتين وستة أشهر أن يفتنا أبو بكر بايا واقع الجيوة إذن أن أبرهتا فسكزوا دروش كعبة bayan wannan kabiyar shekara biyu da ɗan watanni da wata shida akhraj ibn al-barqi min hadith aisha ta تذاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ميلادهما عندي فكان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر tace da manzan Allah da sayyidina Abubakar a wuri suka tattauna a kan tarihin haihuwarsu sai na fahimci cewa manzon Allah yake ma Abubakar wa sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sa ya zama abokin manzan Allah tun kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa baka ila imani ya riga kowa zuwa imani shi kaji shi ma anan an kuma kisha matsayin wanda ya riga kowa imani wastamarra ma'ahu qula iqamatihi bi makkah ya ci gaba da tarawa tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin harkar addini tsawon zaman sa a makkah wa rafaqahu fil hijrati kuma suka tafi tare a lokacin hijira wa fil ghali suna tare a cikin kogonan da suka buya wa fil mashahidi kulliha da kuma dukkanin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila amma har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ar-rayatu ma'ahu yawm tabuka shi ma ke shi ke rike da tuta a ranan yakin tabuka wa hajjatin nasi fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar yau mutane shugabancin aikin haji alhalin manzon Allah yana raye sanata 90 a shekara ta tara wastaqarra khalifatan fil ard sannan ya tabbata halifan Allah halifan manzon Allah a bayan kasa ba'da bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wani wala qabahu almuslimuna khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna kiran shi da suna halifan manzon Allah waqad aslama abu warawa an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mara baban shi magam da katar shi Abu Quhafa shi ma ya musulunta bayan fatuhu Makka warawa an nabi sallallahu alaihi wasallam سينا بكر يد الرواية كما سمع الله وروى عنه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وأقوة بن عامر ومعقل بن يسار وأنس وأبو هريرة وأبو أمامة وأبو برزة وأبو موسى وابنتاه عائشة وأسماء وغيرهم من الصحابة أتكين صحابي دو ودلن سنة رواية لقوم سيدنا أبو بكر umar usman ali abdurrahman dan auf abdullahi dan mas'ud abdullahi dan umar abdullahi dan abu dan as abdullahi dan abbas huzaifa dan yaman zaid dan sabit uqbat ibn amir ma'qal ma'qal ibn yasar ah, ma'qal ibn yasar anas da abu huraira da abu umama da abu barza da abu musa da ƴaƴan shi aisha da asma'u radiyallahu anhu ajma'in duka waɗannan ɗaliban shi ne cikin sahabbai sannan akwai a cikin tabi'ai ga sunan ya ambata da yawa wa fil ma'arifa sai zai fara uh, ba mu bayani akan uh, uh, lakabin shi da ake ce mishi atiku atiq da ake ce mishi yace wa fil ma'rifati ibn manda kana abyad nahifan khafif al Ya zo wannan bayani akan irin halittar jikin shi cewa mutum ne wanda yake fari mai rama ba shi da kiba mai yan ainihin wato abin nan gira sirare haka ya ta ba da labarin da siffofin shi sai magana da yake akan wato ce mushi da ake yi a tiku ya ce wa da abu ya'ala an suwaid ibn ghafla an salih ibn musa bi hadha sanadi ila aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu bi fina'il bayt idza abubakar fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nari falyanzur ila abi bakr fagalaba alaihi ismu atiq yace abu na farko da yasa ake ce mishi atiq shine riwaya da aka ce manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane suna zaune wata rana sai ga sayyidina Abu Bakr ya zo da ya zo sai manzala Allah yake cewa duk wanda yake so ya kalli wanda Allah ya yanta daga wuta to ya kalli wannan mutumin da ya zo yanzu Abu Bakr sai ake ce mishi abubakar ake ce mishi aci wa akhraj ibn manda min tariqi abdurrahman ibn qasim ibn muhammad an abihi qala qalat aisha ah, an ismi abi bakr ah, sa'altu aisha an ismi abi bakr fa qalat na tambayi aisha me yasa ake ce mishi atiku sai ta ce ah, sunan shi abdullahi fa qultu inna an-nasa yaquluna atiq me yasa ake ce mishi atiq qalat inna aba quhafa kana lahu thalathatu awlad mahaifin shi na da ƴaƴa ne guda uku fasan ma wahidan aqiqan wasani mu'tiqan wasalisu utayqan bitasfir yana da ƴaƴa ne guda uku akwai atiq akwai mu'taq akwai utayq wa sanadi ibnu lahi'a sai isnadin wannan akwai ibnu lahi'a haka shi ma wannan na farko bai tabbata وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر أم محمد بن سيرين قال كان اسم أبي بكر أتيك بن عثمان دا سونا أبو بكر أتيك بن عثمان وأخرج ابن سعد وابن أبي الدنيا من محمد من طريق ابن أبي مليكة كان اسم أبي بكر عبد الله إيش سونا أبو بكر دا عبد الله وإنما كان أتيك لقبا atiku din lakabi haka dai aka ta kawo bayanai kaga maganganu akalla yanzu ga shi kala uku hudu game da kokarin tabbatar da me yasa ake ce mashi atiku wa fil ma'rifa li abi nu'aym a cikin ma'rifatu sahaba na abu nu'aym al-asfahani min tariqil layl summi abubakar atikan li jamali ana ce mashi atiku ne saboda kyan halittar wa zakara abbas al-duri an yahya ibn ja'far nahwa abbas abduri daga yahya dan ja'far ya ambaci magana kwatan kusan wannan wa fi tarikh al-fadl ibn dukay sumiya atikan li'annahu qadimun fil khair ana ce mishi atiku ne saboda ya dade a cikin harka alkhair wa qala al-fallas fi tarikh sumiya atikan li itaqihi wajhahu ana ce mishi atiku ne saboda ya yanta fuskarsa wa akhraj ad-dulabi fil وابن مندى من طريق عيسى بن موسى بن طلحة عن أبيه عن جده كانت أم أبي بكر لا يعيش لها ولد أكشي ما هي يرسى تاكفا شيتنا هيفوا آئل سنا متوى فلما ولدت تهيفيش تقبلت به البيت سيتك لذلك كعبة فقالت تشي اللهم إن هذا أتيئك من البوت ya Allah wannan da kam ka yanta shi daga mutuwa fa habhu Allah ka bani kyauta shi ka ban mun shi wa qala mus'ab bin zubayr sumiya atikan li annahu lam yakun fi nasabihi shay'un yu'ab ana ce mishi atiku ne saboda babu komai a cikin dangantakar sa wanda za a iya aibata wa qala ibn isaqa kana ansabal arabi ya fi kowa sanin dangantakar larabawa wa ka ji waɗannan ra'ayoyi ne game da me yasa ake ce mishi atiku wallahu a'lam wa qala ibn ishaq fi sirati al-kubra kana abu bakr rajulan mu'allafan liqaumihi mu'allifan liqaumihi muhabbaban sahalan wa kana ansaba quraish li quraish wa a'lamahum mimma kana minha min khairin aw shar wa kana tajiran dha khuluqin ومعروف وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق وثق به فأسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعد وعبد الرحمن بن عوف yace sayyidina abubakar inji ibnu ishaqa a cikin sirarsa cewa ya kasance mutum ne wanda yake mutanen shi suna kewaye da shi ba a gudun abun kauna ne mai saukin hali a cikin mutane kuma ya fi kowa a cikin ƙureshawa sanin dangantakan ƙureshawa ya fi kowa sanin abin da ya faru a tarihin ƙureshawa na alheri ko shari sai na bakar ɗan kasuwa ne wanda yake mai halaye na kirki da halayen ƙwarai da haka mutane suna kewaye shi saboda iliminsa da tunaninsa da kuma hangen nesansa da gwagwarmayar shi a rayuwa kuma ya kasance yana da daɗin zama da mutane bayan ya shiga musulunci ya ci kira zuwa ga musulunci musamman mutanen da ya amintu da su don haka a hannun shi sayyidina Usman da Talatu dan Zubair da sayyidina dan Talatu dan Abdullahi da sayyidina Zubair dan Awwam da Sa'd dan Abi Waqqas da Abdurrahman dan Auf waɗannan suna cikin manyan sahabbai al'ashara. kuma dukkan su kan shi kalmar shahada ne a hannun sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa anhum ajma'in وفي تاريخ محمد بن عثمان بن شيبة عن سالم بن عبد الدال قلت لمحمد بن الحنفية لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيهم غيره اتناتم بين محمد بن الحنفية تنجل سيدنا علي cewa wai ne yasa sayyidina bakar ya zama a gaba da sauran sahabbai komai za a faɗa sai a ce abubakar me yasa sai ce li annahu kana afdaluhum islaman hina domin ya kasance yadda ya musulunta musulunci shi ya fi na kowa falala falam ya zan ka zalika hatta kaba da hulam kuma bai yi sanyi a musuluncin ba har zuwa sanda Allah ya ɗauki rayuwar wa akhara ga Abu Dawud da Tuzuhud bi sanadin sahihin an Hisham bin Urwa akhbarani abi qala aslama Abu Bakr wa lahu al wa lahu 40000 sai na Bakr ya musulunta yana da dirhami 40000 qala urwatu وأخبرتني عائشة أنه مات وما ترك دينارا ولا درهم أما كما يا مكبي بقوة لا وأن عندك يا سيد سوني أكن كلمة الله لأجل مسلمين يا مكبي بقوة يبا haka dai gashi ne ya cigaba da kawo maganganu muna tsallaka wasu yace wa akhraja min tariq usama ibn zaid ibn aslam an abihi kana abubakar ma'rufun bit tijara sai na bakar an san shi da kasuwanci wa qad ba'atha صلى الله عليه وسلم وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 40000 an aiko manzon Allah yana da dukiya dinari dirhami 40 fakana ya'tiqu minha wa yaqulu sai dinga yanta waɗannan mustaqatina yana taimakon musulmai duk abinda ake da mana taimako sai ya kawo hatta qadimal madinata bi 5000 ya iso madina saura kudin biyar katan su ma suka kare gaba daya wa kana yaf'alu fiha haka ya ci gaba da ciyar da wannan dukiya wa akhraj ad-darqutni fil afradi min tariqi abi ishaka an abi yahya qala la uhsi kam sami'tu aliyan yaqulu ala al-minbar inna allaha azza wa jalla samma ababakr ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam siddiqa yace bazan iya kiddige sau nawa naji sayyidina ali akan minbari yana ba yana cewa haƙiƙa Allah ya kira abubakar da suna ne gaskiya ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malin yace wa malaqib abubakar kasiratun jiddan falala abubakar tana da yawa kwarai da gaske وقد أفرده جماعة kofi. an samu wasu malamin sun keɓance shi sun rubutu a kai shi kamar ibn zauzi da makamantansu wa tarjamatu fi tarikh ibn asakir qadara mujallada tarjama shi a cikin littafin ibn asakir tarihu dimashq gwargwadon mujalladi guda daya wa min a'zami manaqibi malai ibn hajar yake cewa daga cikin mafiya girman darajojin sayyidina abubakar qaulullahi ta'ala fadan Allah da yake illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani yathnayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana in ba za ku taimaki manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ku sani shi Allah ya riga ya taimake shi lokacin da kafirai suka kore shi suka fitar da shi daga gari shi ɗayan mutane biyu ne suna cikin wannan kogon nan yana cewa abokin nasa karkai bakin ciki Allah yana tare da mu fa innal murada bi sahibihi abubakar bila nizai idh yaqulu li sahibihi malam ya ce abubakarin ake nufi babu jayayya akan wannan babu wani wanda yake jayayya sawa'un masoyin shi ne kuma ke shi kowa ya sani cewa shi ne ake nufi da wannan mutum izla ya akaridu izla la yi utardu ba a iya karo da wannan magana li'annahu lam ya ta'ayyan li'annahu dan babu yadda za ka iya karyata wannan magana li'annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wai dan ai akwai tare da manzon Allah a lokacin hijiran na akwai Amir bin Fuhaira wa Abdullahi bin Abi Bakr wa Abdullahi bin Arqil ah, bin ah, Urayqil ad-Dali wannan ne ina musu hanya wala ya cewa to ai ko da dai aka ce ne kulli sahibi ai a tafiyan ba shi kadai bane ba Abubakar ne kawai da manzon Allah ta yi ya zama sahibi hudun wani ne tallaba ba wanda ya tafi wannan saboda mene li'anna naqulu lam yashabu fil ghari siwa abi bakr saboda a cikin kogon da babu wanda ya shiga tare da manzo Allah sai Abu da an ce ne idh yaqulu li sahibi idhuma fi safari ko ala tariq ko to zai daukar wani daban waɗanda ba waɗanda ba waɗanda ba sai na rasul sai na Bakar ba amma idhuma fi ghari kowa ya tabbatar da babu wanda ya shiga kogon nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Bakar radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulih li anna abdullahi ibn abi bakr samarra bi makkata wa kaba ali ibn fuhaira wa in kana taradduduhum ilayhi ma mudda li yace duk da waɗannan mutanen sun dinga zuwa suna dawowa dan gidan sayyidina abubakar da ali sun ta kaiwa su kawo gunsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon amma dai su ba su bi ta tafiyar ba istamar da Abdullahi bin Adam al-Ikhbar Abdullahi ya ci gaba da zuwa saboda ya bada labari bima wa bima wa wa kada ba'dahu abin da yake faruwa a bayansu. wa amiru bi sababi ma umu bi ghira'ihima min ash-shiyai shi kuma amiru saboda abin da yake ba su na abinci daga abin da yake kiwo da dabbobi wad dalilu lam yashabuhu ma illa min al-ghali shi kuma abdullahi ibn urayqis bai ma game da su ba sai bayan koba wa kana ala dini qaumi a lokacin ma shi ba musulmi bane ma azalika kama fi nafsi tare da cewa shi ba ma musulmi bane kamar da zuwa cikin riwaya wa qad qila innahu aslama ba'da zalika an ce daga baya musulmi وثبت في الصحيحين min حديث anas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهما في الغاية ما ظنك باثنين الله ثالثهما لكي تسمعني game da mutum biyu wanda Allah ne na hukunsu wal ahadith bi kaunihi ma'an kana ma'ahu fil ghari kathiratun shahira hadisan da suka bai suna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidina Abubakar ne a cikin kogon nan hadisai ne masu yawa shahararru walan ya fi hadhihi al manqaba babu waninsa da ya tarayya da shi akan wannan falalar babu shi haka ya ta kawo maganganu kamar hadisi ga shi ke cewa wa inda ahmada min tariki sharu ibn hawshab an abi tamim anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakr wa umar wa umara law istama'atuma fi mashwaratin ma khalatukuma idan kuka hada akan wani ra'ayi ba na son saba muku wannan isnadi yana da rauni saboda sharu dan hawshab ah. ya ci gaba da kawo riwayoyi a can sai ke cewa wa fi sahihi an amr ibn al-as qila ya rasulullah ayyan nasi ahabbu ilayka a cikin sahihul bukhari daga amr dan as amr dan as ne yake cewa na musulunta daga baya amma sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan jana a jiki yana sa ni ne komandan yakin ya nemi shawara ta ya aika da ni an san zakka sai na dauka na samu wani babban matsayi sai ne kokarin bari tabbatar da babban matsayin nawa shine yi wannan tambaya shi ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilayka ko ka fi so ne gaba daya qala sai manzo Allah yake Aisha wanda na fi so a yanzu nake maka magana ita ce Aisha radiyallahu anha qultu min ar-rijal ta ya rasulullahi ina nufin cikin maza tsammanin shi manzo Allah yake to sai kuma kai qala abuha manzo Allah yake mahaifinta qultu thumma man ce to sai kuma wane fa rijala ya ambaci mazaje a wata riwaya ce ne kai har mutum goma bai ambaci shi sai bai ya yi tare ko wa akhraj at-tirmidhi wal baghawi jami'an an abi sa'id al an uqbah bin khalid an shu'bah al jariri an abi nasra an abi sa'id al-khudri qala qala abu bakr wa bakr yake cewa alastu awwala man aslama alastu a bi hadha al-amr alastu kaza alastu kaza rijaluhu thiqa lokacin da ake magana akan wasu suna jayayya akan cewa dan me za a bashi halifanci shine yake tuna musu waɗannan maganganu sai malam yake cewa lakin at-tirmidhi lakin qala at-tirmidhi wal bazzar tafarrada bihi uqbah ibn khalid ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة فلم يذكر أبا سعيد wannan kan shine na musallawal hadith cewa wannan riwaya tirmidhi da bazzaru da suka kawo su suka ce uqbatu dan khalid din can ya ruwaito shi daga daga shu'ba ya faɗi wannan malamin ya faɗi ainihin abu sa'id al-khudri su kuma su abdurrahman dan mahadi daga shu'ba sai suka ruwaito shi mursalan wa huwa asaqu wato wannan da babu eh, abin nan abu sa'id a cikin shi ya fi inganci wa akhraj al-bagwi min tariqi yusufa بن الماجشون أدركت مشايخنا من مشيخة ابن المنكدر وربيعة وسالم بن خيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أبا بكر أول القوم إسلام kaji su kuma su wannan fatawar kinarin su malamanmu su Muhammad ibn al da Rabi'at ibn Abi Abdurrahman da Salim ibn da Usman ibn Muhammad ba sa shakka a kan cewa abubakar ne farkon musulunta wa akhraj al-bagh bi sanadin jayyid an ja'far ibn muhammad al-sadiq an abi an abdullah ibn ja'far qala yace waliyana abubakar fa khairu khalifati arhamu bina wa ahnahu alaina abubakar ya rike musulunci halifan manzon Allah mafi alheri cikin halifofi yana da tausayi da ƙauna ya damu a jikan mujinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da na ambata dai muna tsallakewa ne sai matsallaka tsallaka inda yake cewa wa qad asnaba muna a sake fitar da tarjamati as-siddiq allati inna tarjamatahu fi tarihihi ala kibarihi taji'u qadra samani wa hiya wa huwa mujalladun min 80 mujalladan ibn asakirin malai ya maimaitawa cewa ya tsawaita tarihin ainihin wato sai na abubakar tsawaitawa mai yawa duk da littafin yana da yawa amma babu tarjama irin wannan da yawa domin a cikin wajen mujalladi tamanin to kusan mujalladi guda tarihin sa littafin gashi muna nan da shi a sama kamar da yake faɗa mujalladi tamanin da biyar littafin ibn asakirin littafi ne da ku kusan kowanne tsayi a cikin kutubun tarazi kutub da suke tarihi da hadisai da magana akan mazaje da zamunna saboda ya tsawaita kwarai da gaske ya kawo riwayoyi ya kawo labaran tarihi da na mazaje da fa'idoji na fiqh da sauransu tamanin da 85 ne to a ciki za ka ɗauki mujallaji wajen guda ne kaɗan ne babu a mujallaji ka taranci ka tarihin Abu Bakar ibnu Sa'd min tariki zuhri anna ababakar wal harith ibn kalada akala khaziratan uhudiyyah li abi bakr wa kana al harith tabiban fa qala li abi bakr irfa yadaka wallahi inna fiha lasum sanat fa lam yazala alayhi hatta mata inda kidai sana fi yawmin wahid atkilatun tabaqat ibn sa'd al-misri a cikin tarjuma Abubakar ya kawo wannan labari cewa akwai wani mutum mai suna Al-Harith ibn Kalada As-Sakati wanda an yi sabani game da ya musulunta ko bai musulunta ba kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin dai wannan littafi na na na abin nan na littafin nan na al-Isaba da kuma al-Imam Az-Zahabi a cikin littafin Tarikhul Islam yayi magana akan sabanin da ake da shi akan ko ya musulunta ko bai musulunta ba amma dai sanannen likita ne a cikin larabawa tun a jahiliya kuma har ana madina ana musulunci manzon Allah sallallahu Salama ya yakan yi rifarin mutane idan ba su da lafiya Ya ce ku tafi Taifa gun wani gun alharis ibn Kalada a lokacin tabbas ba musulmi ne shi wanda kamar yadda shi zabi din ya ambata da kuma ibn kasirin cewa wannan hujja ne akan iya baiwa wanda ba musulmi ba wato wani aiki na jinga ko kasuwanci ko kamar yanzu ka je gun likita wanda ba musulmi ba kuma kamar haka wannan yana halarci ke to wannan mutumin a wata riwaya an ce ya rayu har zamanin muawiya wanda wannan riwaya al-imamu zahabi yayi istigramin riwaya take cewa ya rayu har zamanin muawiya kuma abin da ya kashe shi shine saran maciji yana kokarin extracting abin nan maganin dadi daga jikin macijin maciji ya kashe shi wallahu a'lam to sai aka bar wata riwaya cewa da shi da sai na abubakar sun taba cin wani abinci a tare an kawo musu an kawo mashi kyautar wani abinci suka zauna suka ci ana cikin ci sai ya cire hannu ya ce sai na abubakarin kai ma ka cire hannun nan wannan abincin an sa mashi wata guba wacce za ta shekara guda kafin ta kashe mutum eh, irin wanda ta zama abin nan kenan mai kisa a hankali har yanzu akwai irin wannan za a yi sa mutum guba wanda ne shekara goma ma Wata fita a jikin shi sai an manta da cewa ma ya sha ta zama ta mishi illa ana wannan conspiracy din akwai shi har sosai a tsakankanin kungiyoyin asiri da kungiyoyin tsaro na kasa da ƙasa so yace an sa maka wannan gubar ni da kai kuma mun ci kuma za mu mutu ne lokaci guda daga nan suka ci gaba da rashin lafiya suka mutu a rana ɗaya bayan shekara guda وكانت وفاته يوم الاثنين في جمال الأولى سنة ثلاثة عشر من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة cewa ya rasu ne a ranar ainihin wato litinin cikin watan jumadar kula shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari ya ruwaito kisan mutuwarsa daga Aisha radiyallahu anha take cewa sai da Bakarin bai da lafiya ya aika an kira ta ya mata wasiya kan cewa don Allah yana roƙon su duk abin da ya bari su bari a mai da shi mai tilmali kasu su gado sannan yake tambayar su yau yaushe aka ce yau lahadi amin yau yau litinin yau litinin ce to ina fata Allah ya ɗauki rayuwa ta yau sai bai rasu ba sai da daddare daren talata kenan sannan sai ya rasu Allah ya gafarta da shi matarsa asma'u yar umai radiyallahu anha ita ta mishi wankan gawa ta mai sutura sannan aka mai sallah daga yawa yace a ya rasu kuma shekarar shi a lokacin shekarar shi 63 irin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min al-awham ma akhrajahu al-baghawi an ali ibn muslim an ziyad bakkai an muhammad ibn isaqa qala كان الخلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما توفي في جماد ya ce. daga cikin kurakuran da suka faru shine maganar da bazu ya fitar cewa sai na abubakar ya yi halifancin shekara biyu da wata uku da kwana ashirin da biyu ya ce wa haza galatu wannan kuskure ne in ma fil mudda wa in ma fi shahari ku a tsawon kwanakin ko kuma a nan ya kai shekara biyu da wata kaza da wata kaza su ba haka abin yake a lissafi kike da kike ba wa min zalika ma akhrajahu min tariqil layl qala mata abubakar lailatin khalat min rabi'il awwal ko kuma daga cikin kurakuran kuma magana da aka ce ya mutu a daren farko daren daya ga watan rabi'ul awwal wa qala al-baghawi haddathana muhammad ibn bakkar qala haddathana abu ma'shar an zaid ibn aslam an abihi wa am maula wa an umar maula afara wa am muhammad ibn buzayh tufi abu bakr li thamanin baqina min jumad al-akhirah yace wannan ma ba daidai bane cewa ya mutu jumadal akhirah yana sura wata sura kwana takwas ya fita qultu wa hadha yuqabiqu al-muddati allati fi riwayat ibn ishaqa wa yakhlusu min al-wahd wa yakhlusu al ila ash-shahr sai da ya tafi akan wata wato wannan tarjuma da ibn hajar kenan yayi takaitacciya kwarai ga ga khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu a cikin littafin al-isaba fi kamilus sahaba ina fata muna gane yanzu muna takaitawa ne kwai saboda ya zama kawai da mutane sun ji abin yadda yake a rubuce kai ya zama kawai labari ne muke ji kawai kuma kuma tarjamar za ka ji ƙare bayanai ko kuma a cikin wasu littafin waɗanda ba wannan ɗin ba sai mutum na uku daga cikin mutanen da aka ce su ne farkon musulunta har ila yau ah, shi ne aliyu binu abi talib shi ma ga tarjamar ta takaitacciya daga littafin eh, al'isaba ne a lambar tarjama ta dubu biyar da ɗari shida da tafa'in da lambar tarjama ta dubu biyar da ɗari shida da tafa'in da ibn hajarin ya ce ali bin abi talib bin abdul Mutsalif, bin hashim bin abdimanaf al-qurashi al-hashimi abul hasan sunan shi aliyu don abu talib abu talib dan abdul Mutsalif, abdul Mutsalif dan hashim dan abdu manaf ba quraishi ba hashim baban haka awwalun nasi islama kaji shi ma farkon musulunta fi qauli kaseerin min ahli ilmi agunda dama daga cikin malamai wuri da qabla al-bi'sa bi ashari sinina ala sahih an haife shi kafin aiko zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 10 bisa magana su inganci farabba fi hijrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya taso a cikin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yufariqhu bai taba rabuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa shahida ma hul mashahida ya je dukkanin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya je illa ghazwatu tabuk in banda yaƙin tabuka wanda manzon Allah ya bar shi a matsayin mai gadin sa a gida wali wakilinsa a garin Madina akan garin Madina da iyalansa فقال له بسبب أخيه له بالمدينة ألا ترضى an تكون مني bi manzilati haruna min musa da manzo Allah ya ce mishi ka zauna ka fire mu madina ka kula mun da kyare na sai ya ji damuwa ya ji takaici sai manzo Allah ya ce mishi baka so ka zama a wuri na kaman matsayin annabi Musa da Haruna annabi Musa shine annabin Allah jagora Haruna shine wazirin sa mai jire mishi da zai tafi waje baka son ka zama haka sai ji dadi ya hakura wazan wajahu bintahu Fatima ya aure masa da iyarsa Fatima wanda mutane da dama sun nemi a ba su aurenta don kokarin hada zumunci na surkutaka da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a ku bari Allah zai mata miji da kansa ana nan sai manzon Allah ya ce Allah ya ce a aura ma Aliyu ta. wa kana liwa'u bi yadihi fi akthar al-mashahid so da dama aka tafi jihadi shike rike da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه qala lahu anta akhi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada abin nan yan uwantaka a Madina dinnan, nan cewa na kai dan uwanka wani mutumin garin Madina sai manzo Allah ya ce mishi kai kuma kai dan uwana ne ba kin hada ka da kowa wa manaqibuhu kaseera yana da daraja mai yawa hatta qala al-imam Ahmad har Ahmad dan Hanbali yake cewa lam yunqal li ahadin min as-sahabati ma nuqila li ba a taɓa ba da labarin sayidina ali ba a ba da labarin wani sahabi darajar shi irin yadda aka ba da na sayidina ali ba wa ƙala gaiwa wani kuma ya ce wa kana sababu zalika bughdu bani umayyah abin da sa labaran sayyidina ali suka shahara na falalarsa da darajarsa saboda abokan hamayyarsa a siyasa su ne banu umayya sarakunan banu umayya suna kyamar shi muguwar kyama suna aibata shi wasu su ma suna zage shi akan minbari suna mashi sharri fa kana kullu man kana indahu ilmun min shay'in min manaqib min sahabati yusbitu zaka duk wanda yake da wani labari na wani abu na darajar sayyidina ali to baya wasa da bayyana wannan abu wa kullama aradu ikhmadahu duk sa'ad da su kuma waɗancan abokan hamayyar suka yi nufin bari su danne wannan falala wa haddaduhu ko su dinga jan kunnen masu faɗe wa haddadu man haddasa bi manaqibi suna jan kunne za su ci mutunci za su kulle za su kashe za su kori wanda yake faɗan darajar sai na ali wannan abun kuma la yazdadu illa bishara sai kuma hakan baya ƙara kunun sai ya ɗauka falalarsa sai mutane suna dayar da cewa in sun isa su hana sai a yi ta faɗan darajar shi ana ƙara maimaita ta wa kalu wallada lahu rati da manaqiba mawdu'a to kaji waɗancan suke ta zage shi abokan hamayyarsa masoyan shi da masu son gaskiya suka yi tafaɗan faɗan shi tabbatacciya su kuma da 'yan shi'a masu ƙaryar ƙaunar shi wanda suka mai da ƙaunar shi addini kuma ba a bisa manhajin gaskiya ba wanda suka mai da abin wani fitina tun abin yana yin na kama da hankali har ya zama abin motsuwa don da wuya mutumin da ke da lafiyayyen hankali ka gana addini irin na shi'a musamman da irin wannan da ake na zagin salaf da aibata su da kuma cewa dole sai ka eh, sayyidina ali sai kai da dole shine wasi dole shine shugaba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a annabawan Allah ma duk an musu wasiya da haka wanda suka ki jima shi sa Allah bai saka su a cikin Qur'an azmi da rusuli ba dukkan wannan maganganun da su kulaini suka dinga yi a cikin littafan su da kuma waɗannan na baya jahilan cikin su suke yadawa suke bincike suna fada maganganu ire-iren waɗannan na rashin hankali yace to da sun kera mishi abubuwa na falala mawdu'a na ƙarya huwa ghaniyun anha baya bukatar wannan ƙaryar kafin a tabbatar da girman shi wa tatabba an-nasa'i ma khassa ma khassa bihi ma khassa bihi min dun sahaba fa jama'a min dhalika shay'an katiran bi asanida akthariha jiyad imam an-nasa'i musamman ya bibi abubuwan da sayyidina ali yake banta da su ya tattara su a cikin mujallaji guda da isnadoji mafi yawan su ingantattu ne shine littafin khasa'isu ali yana da musnadu ali hadisan ali kenan wannan riwayar akwai kuma khasa'isu ali mujalladi guda wanda akan wannan al-imamu nasai abu abdurrahman ya gamu da adalin shi Allah ya gafarta mishi ya bada labarin cewa ya bar garin su kasar misra je kasar sham sai ya tarar da wasu irin mutane ba su da aiki in banda aibata sayyidina ali nasibawa ne da aka sai ya zauna ya rubuta wannan littafi da suka samu labarin littafin shine suka yi din shi a wata riwaya an ce stampede ne matse shi akai har numfashin shi ya dauke aka samu aka gudu da shi aka fita garin an bar garin da yan kwanaki yana cikin wato wannan yanayin da ya samu kanshi a ciki bai sake recovery ba har su a wata riwaya kuma aka ba da labarin cewa bin shi suka yi da gudu suna jifan shi hayar tuntube dan yatsan shi ya fashe dinga jini har ya bleeding to death labarai dai kala daban-daban almuhimmu dai shine waɗannan lalatattun mabiya a abin nan a banu umayya nawafil su ne suka yi wannan ta'allata to abin da zaka ji na zalunci a gun yan shi'a shine da suke wa musulmai kudin goro cewa duk wanda ba dan shi'a bane nasu ne wannan zalunci ba duk wanda ba dan shi'a bane yake nasu nasu bawa wasu wawaye ne wanda ba su gaza yan shi'a wauta ba wanda ƴan shi'a suna a ƴan gidan manzo su alaihi salama ƙauna da ta wuce kima su kuma waɗancan sai suka ce bari su gaba da su kaga duk wannan siyasa ce ta duniya ba ta addini ba amma sai kowa a cikin sai mai da wannan abun addini to dan shi'a idan ya zo zalunci a cikin magana sai ya kudin gore ya ce ai duk wannan ali sunna to suna kallon shi ne matsayin nasu haka suke wannan ita laƙin kalma amma zalunci mu ahlus sunna muna kaunar sahabbai ko muna kaunar ahlul bait muna kuma kaunar su gaba ɗayan su kuma zuciyar mu ta amince cewa kaunar za ta shiga cikin zukatan mu gaba ɗaya sannan ba ma zakewa akan kowa a cikin to amma su abin da suka dauka shi sai dai ka kaunaci wannan bangaren ka bar wancan ba za ka yi haɗawa gaba ɗaya ba ba zai yi ka haɗa ba a wurin sai suka zaɓi kuma su bari su yi ma'ahal da irin wannan ƙauna wanda ta saba wa addini da ƙashin haka suka gina addininsu wanda ke cike da ƙarya da rudani Allah ya tsare rawa an annabi sallallahu alaihi wasallama kaseeran sayyidina ali yana da riwaya mai yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rawa anhu min as-sahabati waladahu al-hasan wal husayn shi ma sayyidina ali daga cikin sahabbai ɗaliban shi akwai ƴaƴan shi al-hasan da husayn wa ibn mas'ud wa abu musa wa ibn abbas wa abu rafi' وابن عمر وابو سعيد وصهيب وزيد بن أرقم وجرير وأبو أمامة وأبو جحيفة والبراء بن عاذب وأبو الطفيل وآخرون سوى أن نشكين صحابي سنير هذا الجريش ابن مسعود أبو موسى الأشعري أبلا بن عباس أبو رافع أبلا بن عمر أبو سعيد الخدري صحيب بن سنان الرومي زيد بن أرقم جرير بن عبد الله البجري أبو أمامة أبو جحيفة براء بن عاذب أبو الطفيل آمر بن واكلة وآخرون دوسوس ومن التابعين من المخضرمين من أو من له رؤيا daga cikin kuma tabi'ai waɗanda suka ga manzon Allah amma ba ba bane akwai ɗaliban na Ali irin su Abdullahi ibn Shaddad ibn al-Had da Tariq ibn Shihab da Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham da Abdullahi ibn al-Harith ibn Nawfal da Mas'ud ibn al-Hakam da Marwan ibn al-Hakam wa akharuna daga cikin kuma baqiyatu tabi'ina yace adadun kathirun min ajallihi auladu muhammadu wa umaru wal abbas akwai kuma sauran tabi'ai da suka riwaya a gurin shi daga cikinsu su akwai ƴaƴansa akwai muhammad ɗansa ne akwai umar ɗansa ne akwai abbas shi ma dan wa kana qad ishtahara bil furusiyyati wash shaja'ati wal iqdami hatta qala fihi musayd ibn abi iyas ابن زنيد الكناني قبل أن يسلم يحرض عليه قريشا ويعيرهم sayyidina ali ya kasance ya shahara da jarintaka da gwarzantaka da iya shiga cikin yaki yadda ya kamata har aka samu wani mawaki tun kafin ya musulunta yana yin waka yana ambatan shi yana makurai shawa habaici akan cewa rasa yadda zasu da wannan da wannan dan saurayi matashi a cikin su wa kana ahadu shura alladhina nassa alaihim umaru fa aradaha alaihi abdurrahman ibn auf wa sharata alaihi shurutan imtana min ba'daha yana daga cikin mutanen da sayyidina ali da zai rasu sayyidina umar da zai rasu karara ya amfanta ya ambaci mutane guda shida yace waɗannan mutanen har annabi ya bar duniya ya yi da su da ne yana nan da shi kadai zan ba saboda manzo Allah ya ce amintacce ce amma tunda baya waɗannan su ne arhadul ladina tufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam huwa anhum radi manzo Allah ya mutu ya yarda da su su zauna a cikin su zaɓi mutum ɗaya wanda zai zama halifa to a ciki akwai shi na ali akwai usman abdurrahman dan au ya nemi sai na ali ya yadda da halifancin nan amma bisa sharuɗa kaza sai bai yadda da wasu sharuɗan ba fa adala anhu ila usman sai ya bashi ya je gun usman fa sai inna usman ya karɓi dukkan sharuɗan fa wallahu ya bashi wa sallama aliyun wa baya usman sayyidina ali kuma ya sallama ya wa usman wa baya sai sayyidina ali bai kimishi wa baya walam yazal ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam mutasaddiyan li nasr al-ayy bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali bai gushi ba ya kafa kanshi dan yada ilimi wal fukiya da bada fatawa falamma qutila Usmanu baya ahun nasu bayan kashe usman gaba ɗaya mutane suka mushi mubaya a matsayin halifa summa kana min iyali jama'atin min as-sahabati sannan aka wani abu ya faru da kowa ya sani aka samu wasu sahabbai suka miƙe minhum talhatu wa zubairu wa aisha su talabi da usman suka yi kuskure wajen daukar wa kansu cewa bari su tafi neman jinin usman suka ba kansu kudurin cewa sun ga aliyu yana sakaci yana da gegeduwa da wannan harka talhatu musamman rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu yana nadamar cewa kamar da hannun shi kuma a ci da shi da Aisha duk da ba su ga cikin yakin kashe Usman ba amma sun wasu maganganu da suke nuna kamar suna da adawa da gwamnatin shi wanda kuma wannan adawar kamar ta ba waɗancan gaugawa wawayen ƙarfin gwiwan cewa a ah, to tunda su wani ma suna cewa ba su yadda da policy kaza kaza ba ai mun samu kwarin gwiwa idan wasu kanana sun sa da wata kayan baya sai suka zo da babba ya goyi bayan da ko sai su ƙara jin yayi boosting moral din su to Aisha da Talhatu sun samu kansu a cikin wannan kuskuren Al-Imam Zahabi ya ya kawo wannan bayanan a cikin tarihin Islam sai suka kokarin bari su kafaran laifin su bari su bi sawun jinin Usman sun ta kokarin su sa Sayyidina Ali ya dauki abin da azama shi kuma yace a ba wannan ne priority ba lokaci daga baya suka bar garin Madina suka zara jiki ta koma Makka daga Makka suka hada rinduna suka tafi kasar Iraki dan yin wannan aiki wannan kuskure ne Allah ya gafarta musu Aisha tsawon rayuwar ta dinga nadama wannan abu har tana ce masa na ga dan Umar ka cuce ni da baka hana ba kana gani na zan shiga cikin barna baka hana ba yace ai na ga mutumin ya riga ya galabai take akan ra'ayi shine alhaq ki riga kin gamsu da ra'ayinsa ko an ga miki ba za ki ba bayan kuma ta tafi ta je gun wannan da manzon Allah ya ishara cewa ya gani a mafarki wata mata ta fito cikin wata fitina a inda karnuka suke mata haushi ta yi nufin ta koma aka ce ba zai yiwu ba ai tafiya ta rika ta tafi ta dai bari a je ta ba mutane hakuri a wasu da aka je kuma abubuwan da suka faru suka faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ba labarin abin da faru haka ya dan ita ma kanta dai ta sha ne kawai abin nan da miracle kawai Allah ne ya kaddara ta sha amma waɗannan gauga'urin sai da suka ritsa gaba ɗaya tantinta suka dinga harbin tantin da kibau aka ce akwai jikin tantin sai da zama kamar jikin bushiya kamar bushiya ta fito da ƙaita ko ta ko ina an so ka mashi ko an so kibiya kuma sai na alin su suka zo suka baza waɗannan 'yan tawayen suka ɗauke ta aka dawo da ta madina cikin karama Allah shi kyau wasu bidintumi ne waɗanda Allah ya riga ya da sun faru in ba don karatu ya kawo kai ba mu baya daga cikin tafarkin mu yin magana a kansu saboda yana daga cikin abin da 'yan shi'a suke jaddadawa kullum suke mai da mutane baya ta da fitinar ta riga ta wuce Allah ya tsare fa kana min waqa'atil jamali mashtaha wannan shi dawo waqatul jamal abinda kowa ya sani a tarihi sun makama muawiyah fi ahli sha. sannan muawiyah shi ma da mutanen sham yace bai yarda ba wa kana amiruha li usmana wa li umara min qibali min qabli shine kuma dama halifanta ko kuma sarkin kasar sham tun zamanin usman da ma zamanin umar fada ila qalbi bi usman ya dinga kira cewa lalle lalle yana neman jinin usman ne fa kana min waqati 60 ma kana wannan kuma ya dawo su aka yi ta kaiwa da kawowa ana aika yan sakonni ana cewa ayi kaza ka ayi kaza har dai aka zo aka ja daga a 60 wanda wani wuri ne tsakanin sham din da iraki aka ja daga fa kana ma kana abin da ya faru ya faru aka kakkashe juna an kashe tsakanin sahabbai da tabi'ai a wannan wurin masu falala sama da mutum dubu bakwai a karan farko a rana guda aka sake bugawa aka kai aka kawo mutane suka dinga faduwa har da irin su amma rukan ya al'amari in je al'amari ko ba a ci nasara abin da ake ba aka tashi dutse hannun riga sai na ali shi ma da kanshi yi nadamar wannan yakin tare da cewa inda tahqiq ya ku gaskiya a yakin kamar da manzo Allah ya faɗa cewa ɗaya daga cikin ƙungiyar ta fi gaskiya ɗaya kuma babiya ce ta yi ta'addanci sai na ji shi ne mai gaskiya wannan yaƙin. amma da haka yaƙin ba shi ne maslaha ba saboda abin da ya so shi ne bayan yaƙin, su dawo ƙarƙashin ikon ya zama halifa ƙwaya ɗaya yaƙin ko zai haifar da wannan sakamakon ba sai ƙara rabuwa ma da haka shi sa ba wai duk abin da za ka yi na hukunci ne za ka ce dole sai ka yi shi ko da ba za a samu natija ba Yaƙin ya ƙara jawo rabuwa wanda kuma har yanzu musulmai suna biyan farashin wannan rabuwa har yanzu duk rigingimu da suka biyo baya a tarihi in ka bibiya za ka ga wannan rigimar ke fushinsu tun kan shi'a khawarija har ya kai kan aƙida irin ta mu'tazila ta jabariya duk in ka bibiye su ka bibiye su za ka ga suna koma zuwa ga tushen wannan fitinan ko dai kai tsaye ko kuma daga baya sai zama sai na ali yayi nadama wannan yakin yana nadama cewa dama ya mutu tuntun da ya kuma shi alheri su kuma su mu'awiya su ma suka koma suka sake shirya nasu makarkashiyar abubuwa da suka zo suka faru har zuwa dai abinda aka yi na tahkimi ba shine asalin kabiyar ba Allah ya tsare Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da su wa kana ra'a aliyun annahum yadkhulu fi sa'a na ali ya so ya shigar da su cikin da'ashi summa yaqumu wa waliyu da usmana fa yadda ibi inda ya so ne kowa ya bishi da'a tukunna a samu halifa ƙwaya ɗaya. sannan waɗanda suke wakilan jinin domin ai ba kowa ne ke tashi ke na neman jinin wani ya kamata mutane su san wannan kuma ku tila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana wala yakun shi tana daga cikin wauta ta ustazan mu mutum yazo kawai cikin facebook yana cewa yana neman jinin jinin malam Jafar ko jinin Albani kai a wane ne abun wa kake nema kuma kai waliyin su ne na jinin su ya saba wa shari'a to don kana zafin kan usalanci har ya dinga zargin cewa wai masu neman jinin wai suna wasa da abu to kaga wannan ba addini bane wannan kawai siyasa ce dan kai yanzu ka je to gunwa zaka je misali ka ce an kashe malam wani ni ban yarda ba a matsayin ka na waye kai wani shi ne ko kanin shi ko uban shi ko dan kai ba wannan bane da haka baka da haƙƙi a shari'ance. shi shugaban shi ne waliyin kowa to ya ga damar shi ya nemi jirin da kansa ko kuma ya jira sai asalin masu wakilta jirin sun zo sun nema ya biya diya ko ya bincike in ya kama wanda ya kisan ya yi masa hukunci wannan shi da abin da shari'a take don haka sai sai na ya ce su jira a zauna lafiya tukunna al'amari ya dawo yadda yake sai a tashi a shar'anci a nemi jinin sai a kamo waɗanda suka yi wannan laifi a masu hukunci sai suka ci su ba su yadda ba lalle sai an fara yin wannan kaga wannan shine farkon karya ɗa'asa da suka yi masa tunda shine shugaba da kamata ya kinta ji shi kan wannan abin ko da ya saba wa ra'ayi su na nasiha suna ganin ba daidai ba ne ko su bashi shawara din suna ganin ba haka ya kamata a yi ba idan ya ɗauka fa biha wa ni'mat idan ya yi kuma sun yi iyana su wannan shine abin da ya kamata su gudana a kai amma Allah ya riga ya kaddara haka kaddara Allah da kullu shay'in qadara sai ke cewa fa yadda ibihi inda hukumma ya'malu ma'ahu ma yujibu ma yujibu hukum shari'ati mubahara sannan ai aiki da abin shari'a ta hukunta wa kana man khalafahu yaqul lahu wanda suka saba mishi suna cewa ne tatba'uhu wa qutluhu fayara anna al-isasa bighairi da'wa wala iqamati niyya la yanjiju suna cewa a'a bude kawai muna cewa ne kadisir karkashe su kai kisasi shi kuma cewa ba zai yi kisasi da haka ba kullum da min fariqaini mustahil na bangarorin guda biyu bangaren sayyidina ali da bangaren masu saba mushi kowa yana ijtihadi ne na kokarin abin da ya kamata a yi wa kana min as-sahabati fariqun lam yadkhulu fi shay'in min al-kitab akwai sahabban da kwata kwata ba su shiga cikin wannan yakin ba irin su Muhammad dan Maslama irin sa'ad dan Abi waqas irin su Abdullahi dan Umar da makamantansu wa zahara bi qatli Ammar anna sawaba kana ma'a Ali bayan kashe sayyidina Mu'a sayyidina Ammar sai ta bayyana cewa lalle su Ali yake da gaskiya to dan shi ne yanzu wannan sai farin ciki cikin wakadi sun fada gaskiya ne ba ma koyi wannan cewa Ali shi ke da gaskiya amma kuma wannan bai bada dalili a dinga tsiya wannan inda muka bambanta da kuke kenan wattafaqa ala zalika ahlus sunnah dukkanin malaman musulunci sun hada akan haka ba da ikhtilafin bayan sabanin da waye fi gaskiya kana fil qadim wanda da ake walillahi alhamd wa min khafa'ati ali qawluhu sallallahu alaihi wasallam yawm khaybara la adfa anna ar-rayata gadan ila rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace zan bada tutanar ranar gobe ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasuluhu wanda yake kaunar Allah da manzan Allah wa yuhibbuhu Allah wa kuma Allah yake kaunansa manzan Allah ma yake kaunansa yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai kawo bude a hannunsa falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadau kulluhum yarju an yu'taha da manzon Allah ya waye gari sahabbai gaba ɗaya suka yi asubanci kowa yana so a bashi wannan tuta dan ya samu waccan falalar sayyidina Umar yake cewa ban taba san shugabanci ba irin wannan rana kowa ya zo yana gaba-gaba don a bashi Allah sai islama ya waiga waiga yake cewa ina aliyu shi baya wajen yana can ma aka ce idan shi na ciwo ya kasa fitowa aka ce ai yana can yana idan shi na ciwo ce aje a kira shi aka ce aka kira shi yazo ya mushi tofiya idan idan ya warke sannan ya bashi fito sun wannan fallar tashi ce wannan hadisi al-Imam al-Bukhari sun fitar da shi a cikin ayyukan ah, su ta hanyar sahalu dan Sa'ad da kuma hadisin salamatu dan akwa radiyallahu anhum ajma'i malam ya ci gaba da cewa a a a فأعطاه الراية أخرجه في السيئين من حديث سعد بن سعد ومن حديث سلمة بن الأقوى نحوه باختصار وفيه يفتح الله على يديه وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه وفيه مقا وفيه أتكون الرواية فقال أمر, فقال أمر ma ahbabtu al-imarata illa zalika al-yawm ban taba san ka shugabanci ba irin wannan ranar wa fi hadisi barirata inda ahmada nahu hadith sari wa fi ziyaratu fi awwalihi wa fi akhirih qissatu marhad duk wannan yana takhrijin kissa ne da ya tazo a wurare daban-daban a cikin ainihin masajin kala daban-daban sai mun tsallaka saboda muna tsallake ne ba bi muke ba ko da yaushe malam ya ci gaba da cewa وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب كان عمر يتعوذ من معبلة ليس لها أبلة عمر ينا تعوذ ينا سوى الله يتري شدقا يزونا عند باب سيدنا علي wanda zai warware mishi rigingimun fatawa ya rasa yadda zai da su yana addu'a kada Allah ya fara yi babu shi wa qala sa'id ibn jubair idza ja'a nasabatu an ali lam na'dil idan labari ya bauna daga ali tabbatacce ba ma kwatanta shi da na kowa saboda zurfin ilimin sa wa qala wa ibn abdullahi an abi qufay kana ali yaqulu saluni saluni saluni an kitabillahi ta'ala fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu unzilat bilailin aw nahari yace ku tambaye da abin za ku tambaya game da alqur'ani na rantsi da Allah babu wata ayatun cikin alqur'ani sai ya zama na san ta soka ne da rana ko da dare wa akhraj at-tirmidhi bi sanadin qawiyyin an amir bin sa'd ibn abi waqqas an abi qala amara muawiyah sa'dan fa qala lahu ma yamna'uka an tasubba aba sufyan yace muawiyah ya tambayi sa'd dan abi waqqas yace me yasa baka zagin kai baka zagin abi ko ka ji muna zage shi baka shi baka shiga ciki fa qala ma zakartu salatan qala hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ina tuna abinda manzon Allah ya faɗa guda uku li an takuna li wahidatin minhunna habbu ilayya min an yakuna li umaru ya in samu kwaya daya a cikin wannan daraja guda uku ya fi muna akan in samu dabbobi jajaye falan asubbu dan haka ba zan iya zagin wanda annabi faɗa mishi wannan darajar ba sai sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa wa qad khalafa bi ba'd al-maghazi bayan ya bashi bai tafi da shi a wani jihadi ba a tabu kaɗai kenan fa qala ya ali fa lahu ali ya rasulullah takhlufuni ala an-nisa'i ma'a an-nisa'i was-sibyan in zaka bani tare da mata da yara fa qala lahu amata ta an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nubuwata ba'di hadi na farko kenan nabi wa samitu yaqul yawm khaybara la uqiyanna rayata rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu fatatawalnaha fatatawalna laha sai muka yi ta neman a ba mu wannan tutar faƙala ud'u li aliyan manzo Allah ya ce ku kira mana ali fa atahu yazo gun manzon Allah wa bihi ramadan idan shi da kwantsa fa basaka fi ainihi wa dafa ar-rayata ilayhi ya mushi tofi a idan in mika mushi tutar fa fata Allahu alayhi Allah ya buɗe gari wa unzilat hadhihi al-ayatu فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم آية مباهلة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل manzo Allah ya kira waɗannan guda hudu yace ya Allah ga mutanen gidana da kace in kira sa a cikin barko hadisul kisai kenan ko wannan hadisin asalin shi yana cikin sahih muslim amma nan ya kawo riwaya Imam Tirmidhi ne gashi yake cewa akhraja أيضا وأصله في مسلم عن علي قال لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا إلا منافق ya sirranta mana cewa babu mai kaunarka sai mu'min babu kuma mai kin Ali sai munafiki wa akhraj at isnadin qawiyyin an Imran ibn fi qissatin qala fiha qala ma turiduna min Ali inna Aliyan minni wa ana min ce kun takura ma aliyu ne wuce so ya muku ne komai ku ce ali ya ce kaza ali ya yi kaza aliyu fa ni ne shi shi shi ne wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'd ko majibincin al'amarin duk wani mu'mini ne a bayana duk waɗannan hadisi ne jama'a ingantattu wa fi musnad ahmad bi sanadin jayyid an ali qala qila ya rasulullah ya rasulullah man tu'ammir ba'daka qala in tu'ammiru ababakrin تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راجبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف بالله لومة لائم وإن تؤمروا عليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيمة yace an tambayi da isnadi mai kyau aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya rasulullahi wa za mu sa shugaba bayan ka sai yace to in kuka ba sai na Abubakar za ku same shi amintacce mai gudun duniya mai kwaɗayin lahira in kuka ba umar za ku same shi mai ƙarfi akan addini mai aminci baya jin tsoron komai akan gaskiya in kuka ba aliyu kuma na san ba za ku ba shi kaga da manzo Allah yana nufin aliyu ne kai ce ku ba shi kan kuma mun gani yake na san ba za ku ba shi yana da ilimin da Allah ya sani ba za a ba shi ba a wannan lokacin za ku same shi mai shiryatawa mai daukan ku zuwa tafarki na gari to abin alheri shine duka waɗannan sun yi shugabancin musulunci kowa a lokacin da ba wai matsala bane da wani ya riga yi kuma kowa ya alheri to me yasa ƴan shi'a suka mai da abin fitina Allah ya tsare sai yake cewa wa kana qatlu aliyin fil layl as-sabi' ashara min ramadana min shahr ramadana sanata 40 min al-hijra sayyidina da an kashe shi a cikin ah, daren 17 ah, ga watan ramadan a shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da khilafati 5 sinina illa 3 ashhur tsawon halifancin shi shekara biyar babu wata wa nisfu shahri da rabin wata da annahu buyu'a ba'da qatl Usman fi al-hijjati sanata 35 saboda an mishi mubaya'a bayan kashe Usmana a cikin Zulhijja shekara ta 35 وكانت وقعة الجمل في جمادى في جمادى سنة 36 an yakin jamal kuma a jumada ne a shekara 36 wa qasu 60 fi sanati 37 aka kuma 60 a shekara 37 wa qasu naharawan ma al khawarij sanata 38 ita kuma yakin naharawan da khawarija shekara ta 38 bayan hijira kuma aqama sanatayn yuharidu ala ikhtari al bugha sannan shekara biyu kuma yana ta ƙoƙarin ya kwadaitar da mutane ya tara mutane dan a yaki yan tawaye falam yatahayya zalika mutane ma ba su magoyi ban shi akan wannan ba an mata. har zuwa mutuwa kissan mutuwa ta sana al-Imam al-Tabarani ya rawaito ta cikakkiya a cikin al-Mu'jamul Kabir kissar kashe Sayyidina Ali da abin da ya faru wasu ɗan ƙalaƙato ɗan boko haram ne suka shawara cewa za su kashe shi kawai za su kashe shi za su kashe mu'awiya za su kashe amur ɗan as in an kashe waɗannan za a zauna lafiya sai aka samu wani a cikin ɗan ta shi kuma yake zai ɗauki wannan ɗawainiyar har ma ya ga wata mata yana so aka ce ba za a ba shi ita ba sai in yayi wannan aikin shi da sadakin shi ne wannan ɓataccen mai suna Abdurrahman ibn Miljam a sakari wannan mutumin ne ya ɗauki ɗawainiyar zuwa cikin nari ya samu makami wato kamar ka ce abin nan wuka ko wata karamar abin nan eh, ya yaje ya saka ta a cikin wani ruwan guba dafi sai kwana da kwanaki ta tsumu sai da duk inda aka zo mutum ciwo da ita to ba ciwon ne kadai ba dafin zai shiga cikin mutum ibn sai ali ya fito sallah asuba a cikin masallaci ya zindima mashi wannan wuka a jikin cikinsa sannan shi kuma akai akai a tara a tara aka kama shi ana kama shi ma yana murna yana godiya ga Allah yana yana tasbih saboda haka fawadda akwai yin tilawa inna ali kwana uku hudu biyar yana jinya Allah ya dauki rayuwa Allah ya gafarta mishi kara mishi falala su kuma wadancan Allah ya kaddara ba ranar ne mutuwar su ba aka jiwa mu'awiyar rauni wanda a sanadiyar raunin ya daina haihuwa shi kuma sayyidina amr dan as bai ma fito sallah ba rana. sai wani yaron gidan shi ne kusa wajen suka suka je mushi rauni bayan rasuwan asir na ali aka yi mashi wannan shaitanin aka mashi kisasi aka ce ana cikin yanka shi ma tasbihi shi gani yake ma abin da ya faɗi haji kuma har gobe yan kungiyar ta bid'a tana ganin shi a matsayin wani gwarzo ne Allah ubangiji shi kyauta wannan shine ah, takaitaccen tarihi na sayyidina ali daga cikin wannan littafi na littafin al'isaba fi hilmin sahaba idan Allah ya kyan mutarasi na gaba za mu karasa na mutum na hudu daga cikin mutanen da ake cewa a tarihanta su ne farkon musulunta shi ne zaid bin harisa radiyallahu ala za mu saurara ana saboda kwanan lokaci ta Allah ya kyan darasi na gaba subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk